Kasashen duniya sun nuna alhini game da harin ta'addancin IS a Moscow na Rasha. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyara a Masar domin ƙarfafa tsagaita buɗe wuta. An rufe yakin neman zaben shugaban ƙasa a Senegal. shugabannin kasashen duniya sun yi amfani da kakkausar murya wajen yin allah wadai da harin da kungiyar is ta kai a birnin moscow sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta bakin mai magana da yawunsa farhan haq ya bayyana harin a matsayin ta'addanci da ke ci gaba da yaduwa a duniya tare da mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su da kuma gwamnatin rasha a nata bangaren fadar mulki ta white house ta amurka ta aike da sakon ta'aziyya ga ƙasar rasha inda ta ce hotunan wannan al'amari na da ban tsoro da wuyan kallo shi kuwa shugaban kasar sin wato shi jinping wanda ke dasawa da kasar rasha ya mika sakon sa tare da jaddada cewa kasar sin na adawa da duk wani nau'in ta'addanci su ma shugabannin kasashen jamus da japan da italiya da belarus da mexico da venezuela sun mika sakon ta'aziyarsu a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta bayyana ta game da harin na moscow tare da bayyana cewa kungiyar na goyon bayan waɗanda wato bala'in ya ritsa da su. Rasha ta cafke mutane sha ɗaya tare da wasu 'yan bindiga hudu da ake zargi da hannu a harin da ke kasancewa mafi muni da kasar ke fuskanta ta a tsawon shekaru ashirin a cewar fada Kremlin. Sabbin alkalaman da hukumomi suka tattara ya nunar da cewa mutane 143 suka mutu a harin da kungiyar IS ta ɗauki alhakin kaiwa. Hukumar leken asirin kasar ta FSB ta sanar da cewa an cafke mutum hudu ɗauke da wato da ke da hannu a harin akan hanyar su ta zuwa kasar Ukraine inda suka dawo da su Moscow domin ci gaba da gudanar da bincike. Shi ma wani dan majalisar dokokin Rasha Andrei Kastapolov ya ce idan har ta tabbata cewa Ukraine ce ta ke harin to akwai bukatar Rasha ta zafafa hare-haren da take kaiwa Ukraine amma Ukraine ta nisanta kanta daga harin gala wato harin gidan gala a birnin Moscow. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya isa Masar a shirye-shiryen zuwa kan iyakar Rafa da ke tsakanin Masar da zirin Gaza da Isra'ila ke ci gaba da lugudan bama-bamai babu kakkautawa. Guterres zai yi ziyarar gani da ido da kuma tattaunawa da ma'aikatan da ke gudanar da ayyukan jin kai a yankin a daidai lokacin da ma'aikatar lafiyar zirin gaza ke sanar da alkalaman mutane akalla biyu kenan da suka mutu tun bayan fara yakin har zuwa wayewar garin yau asabar da galibinsu mata ne da ƙananan yara duk da kiraye-kirayen tsagaita buɗe wuta da kuma matsin lamba daga ƙasashen duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba zai yi saurara ba har sai haƙarsa ta cimma ruwa na murkushe mayakan Hamas. Ziyarar ta Guterres na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga kwana ta shida a gumurzan da ake yi tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas masu ɗauke da makamai a harabar asibitin Alshifa da ke tsakiyar birnin Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. 'Yan takarar shugabancin kasar Senegal sun kammala gangamin ƙarshe na yakin neman zaɓe bayan dambarwar siyasa da aka fuskanta sakamakon ɗage zaben watan Fabrairu. Sai dai babban ɗan takarar adawa Basiru Diomaye wato Faye ya samu goyon bayan Karim Ward wanda aka hana ma takara da kuma ƙarin wasu 'yan siyasa biyu da suka janye su Sai dai ɗan takarar gwamnati Ahmadu Ba na samun goyon bayan shugaba mai barin gado Macky Sall. Kimanin mutane miliyan bakwai ne za su kada kuri'a a zaben da za a gudanar a gobe lahadi da hakan zai sake dora kasar kan gwadabe mai kyau na demokuraɗiyya a kasar da ke kasancewa abin kwatance kan shugabanci na gari da cigaban demokuraɗiyya masharhanta sun yi hasashen cewa ta 'yan takara guda biyu ne ke kan gaba wato tsohon firaministan kasar amadu ba da kuma wani fitaccen matashi basiru faye da kuma tsohon magajin garin birnin dakar khalifa sal Sojojin ruwan Indiya sun cafke 'yan fashin teku 35 na yankin Somaliya da suke zarginsa da hannu wajen kaiwa jirgin indiya na mv rain hari inda suke kan hanyar su ta zuwa indiya domin yi musu shari'a sojojin indiya sun yi nasarar kwato jirgin da 'yan fashin tekun suka kai wa hari tare da kubutar da mutanen da mayakan suka yi garkuwa da su a wata sanarwa da kakakin sojan ruwan indiya vivek medwal ya fitar ya ce wannan ne karan farko a tsawon shekaru goma da sojojin indiya suka yi nasarar cafke 'yan fashin tekun tare da gurfanar da su a kasar ta indiya jirgin ruwan na indiya na daga cikin jiragen dakon kaya da mayakan suka wato mayakan wato yan fashin tekun kenan suka kwace tun daga shekara ta 2017 inda dai na ci gaba da yaki da ayyukan yan fashin teku a yankin wato gabar tekun adan da bahar maliya har ma da arewacin tekun arabia da ke fuskantar hare-haren mayakan huti da ke samun goyon bayan iran a baya-bayan nan To karshen zagaye na farko kenan na labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin shauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku. DW ciniki da masana'antu. Masu sauraro barkanku da haka. Barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ciniki da masana'antu, wanda a yau zai duba farashin shinkafa a jamhuriyar Nijar. kasar da ta yi fama da tarin matsaloli na takunkumi daga kungiyoyin ecowas da imowa kafin daga bisani su ɗage wannan takunkumi bayan wata bakwai da kaka bashi, sakamakon juyin mulkin da ya gudana na ran 26 ga watan yulin bara. Sanin kowa ne dai, shinkafa ta yi tashin gorin zabi a ƙasar ta Nijar, kai tsaye bayan da aka saka mata takunkumi. sai dai daga bisani gabanin wannan wata na azumin ramadan ofishin ministan kula da harkokin kasuwanci na kasar ta nijar ya fitar da wani sabon farashi na shinkafa lamarin da ya sanya al'umma ta soma nuna jin daɗinta ganin cewa za ta samu sauƙi daga tsadar rayuwar da take fuskanta sai dai kuma har ya zuwa wannan lokaci lamarin ba haka yake ba domin kuwa 'yan kasuwa sun ce an ɗauki wannan mataki ne ba da su ba alhaji sani shekarau shine shugaban 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki na abinci yau duk inda aka sayar da shinkafa ko miya ya tsaye dan firin da an ka bada duk wanda ya saida to insha Allah bai koma ya so shinkafa zai shiga faduwa mun sani kuma ba mu aiki zan gwamnati da da wannan abin da ta yi saboda duk abin da baka sani ba in mutum ya shi kana iya caka ya mishi mu mun son yau a tambayi banki din mu wanda mutane ke tura kuɗi kasashen wadda canji da ka je banki za su faɗa maka ga yadda aka canji yau ga yadda an so kaya yau rudani ta zo cikin region Niger duk gaba daya duk mai sai da kaya hankalin shi ya tashi bisa ga shinkafa amma insha Allah in Allah ya yarda ba za mu decourage ba to Alhaji ya yanayin shinkafar yake a yanzu sannan me su yan kasuwan naku suke cewa dangane da wannan farashi za ku rintse idanu ne ku sayar da shi a haka kamar yadda gwamnati ta tsaida ka san shi iko iko ne in yan matsa mu saida dole ce muna saidawa to in an ka saida ba a ko ba a kawowa ne tunda mutum bai ganin hasara cikin ton guda wallahi wallahi wallahi jikka 85 mutum ka faduwa in dai ka saida shi yadda aka can nan to ko dala guda ka fada cikin tahiya hasara ce bale a ce ka fada jikka 85 ton guda to alhaji wai shinkafar akwai ta isassa a halin yanzu a ƙasar ta Nijar? Yanzu akwai shinkawa amma wuri da yawa an kashe babu shinkawa da zaka sari. Tunda shi mai kawo ya duba babba hasara ce zai yi. Bari ba misali kaɗan ne. In ka sai kamar ton arba'in yanzu. Ton arba'in nan abin da za ka faɗa miliyan uku da jaka ɗari hudu ka faɗa. In ka sai ton ɗari abin da za ka faɗa miliyan takwas da jaka ɗari biyar. To kenan shi mai shinkawa gurin su ba kai zuwa ka sai ga mai shinkawar shi kuma shinkawa dole in ya ina daya biyu uku bai sai da shi mata shan kila gare shi da an kai saboda azumi shinkawa ba ta shigo hannun mu ba tana bakin ruwa to abin da muka wa gudu ba mu sani ba lalle in mutum ya ga haduwa zai shiga hasara kar ya je ya faɗa da funusar din shi ko da banki din shi kaga ba shi shi kawo kaya amma abin da za mu kira ga gwamnatin mu insha Allah nan da dan kwana biyu za mu tawaga ta za mu ta yi kotonu za mu ta yi lome za mu ta yi akara duk inda 'yan kasuwan mu ko da daɗi ko ba daɗi ba za mu yadda su sai da kaya can waje su shigo mana da kaya cikin ƙasar nan tamu tunda ba mu da wata sai wannan wannan sojojin abin da suka tambaye mutum farko suka ce muna ya kamata mu kama ɗari bisa ɗari mu dai bisa kasuwa mun kama ɗari bisa ɗari amma akwai mutane cikin gari waɗanda ba su sani ba sai su ce wallahi yan kasuwa ba na ba bane ya yi haka to wallahi ina tsammanin dai wanda an ka ce ma wallahi in ya san Allah ya san kuma Allah to sai yadda wallahi sako guda mutum abin zai faduwa shekka biyu da lashar ne bai mutum zai faduwa to alhaji shekarau wai ku yan kasuwa ba tare da ku ne aka yi wannan zama aka tsaye da wannan farashi da gwamnati ba a to ni ban da labari kuma yan fartatar din ba wanda ce mishi na labari tunda yan fartatar din ba mu nisa ga juna duk abin da aka yi inda ka bisa kasuwa ce a nan Niger ni na za su tambaya ba mu labari Yo ce bela ta sha ce mai tarin basira ta shirya Wannan batu dai na farashin shinkafa, batu ne da ya ɗauki hankalin su ma tsaka-tsakiyar 'yan kasuwa masu saye daga manyan 'yan kasuwa suna sayarwa a cikin shaguna. Kuma cewar abdulkadar ɗaya daga cikin 'yan kasuwar lalle bayan sun sayi shinkafar ne a farashi maras sauki wannan doka ta fito. wallahi farashi mun shi farashin da gwamnati ya bada amma farashin da aka bada ba mai sai da haka don saboda mu ba mu so shi a hakan ba kuma hallo mutane suna zuwa suna tambayar farashin shinkafa sun ji gwamnati ya ce shinkafa tarazimal sensa amma mu da kanmu ya wuce tarazimal sensa gram tun da tun sari mun so sisan mil sisan dimil an ba mu resi kuma ga ta nan gare mu kenan mun ce mu sai da haka ne kenan an samu waduwa sosai sosai kuma mu mun tai kasuwa mu koma mu so dan mu ji koya ne farashin haka ne kun ba sai da muna haka nan ba ta zo mil gare mu ba to ya kuke da abokan cinikayyar ku masu sayan shinkafa idan sun zo wajen naku a wannan lokaci suna ganin lemu sosai sosai kuma tun da an ce ta koma sha ku darbin rabin nan kowa zai wake na tambaya kowa zai wake na tambaya in ka ce baka nan sai mutane su ta ganin lemun mu ba mu sai da zamu yi ba ganin yadda wannan cece ku ya yi yawa kan batun na shinkafa da ma wasu batutuwa da suka shafi kayayyakin da al'umma ke saye don amfanin yau da kullum ministan kula da harkokin kasuwanci na ƙasa ya yi wani taron manema labarai inda ya yi bayani kan halin da ake ciki na yusa jimrau shine mai baiwa ministan shawara cewa yayi. zancen shinkawa wanda mutane ke ta kuce ci kuce bisan shi mun tsaye da wannan farashi a nan ya mai jika goma sha uku da rabi bayan mun yi kiyasi ne mun yi lissahi mun samu su ribar da mun samu ta sanki fursan shi ne muka tsaye da wannan buhun shinkawa van sanki fursan sanki fursan birjil a kan jika goma sha uku da rabi kuma haki ake saida ta yanzu kun gani birga da gare mu ko ina suna yawo wanda ya ce bai saidawa doka ce dole mu saida maka ko baka saida dole mu saida maka a hukumance kenan ban mu ɗaukar doka mu yi wasa da ita shine mun ce ma 'yan kasuwa kowa shi ba da kai buri ya hau saboda wanga karon ba harka wasa ce ba su da kan sun gane kuma ina tsammawa sun duko mutane su iya ganewa ke ofishin ministan kasuwanci a dage muke ko da yaushe mu karfi kukan al'umma kuma mu ceci al'umma shine aikinmu kowa ya ci lahiya kowa ya kwanta lahiya yanzu nan zuwa gaba za mu ba ku layi tsanwa amin da aka ce ma nemi a turance wanda duk wanda ya ga abin da bai cancanta ba ya kirin ya bisa wannan layi mu ɗauki ƙwararren matakai bisan kowa. lallai dai ta tabbata cewa gwamnati na son ta yi amfani da karfi wajen tankwasa wuyan 'yan kasuwa kan wannan batu. Sai dai a cewar Muktar Mega idan aka tilasta musu sayar da wannan shinkafa a farashi na gwamnati lallai fa an takura musu. Ka san dai harkan nan akwai wuya. Tun da shinkafa wanda mutum ya saye jika goma sha biyar da rabi hakanan ne ton nan yana tashi garin mu. Banda transport kuma an ce yanzu a saida shi jika goma sha uku da rabi. Ina zamu wanga harka ne wanda ya kamata a diba shi baske mu 'yan kasa ne in dai mu muna da hanya mu sai da shinkafa ko jika goma ne mu shi dai ne muna fata baske yau garin nan yana cin lokaci wanda ana so kowa ya kama amma wallahi dokan nan a ta dai a diba da kyau a ce dubu mutum ya hadi jika biyu biyu yanzu akwai kwamersan wanda ba su nan gama sai da shinkafa baske suna tsoro gwamnati ya zo ya ce sai an sai da shi haka mutum ya taifert ka gani don wanga ba harka ne a fuskar sauran masu bibiyar lamarin kasa sau da kafa har ma suna magantawa ta shafukan sada zumunta irin su Sumayel Ahmadu na ganin cewa sai fa gwamnati ta nuna a zahiri tana yi idan ana son a ji sauki a fannin rayuwa wato wannan magana eh, rage shinkafa da aka ce a rage shinkafa gwamnati ce ta hudu ya bayan kasuwa ne suka rage sannan ita gwamnati me ta shirya kahin ta zo wannan wurin sannan ita gwamnati ba ce tanadi ba na abin da ya shahi rumbun tsumi na irin wannan matsala ta samu babu yadda za a yi ya zamanto inda ake ɗauko kayan jiya daga benin ne ake ɗauko su yanzu sai ya zamana sai an koma daga togo an shigo ta burkina faso kuma kwana nawa suke akan hanya kayan kaga nan anan kuɗin sufuri ya karu su kansu motocin sai da ta kai yan kasuwa mu bisa samun motoci wanda su ɗauko musu kaya saboda wannan kwanukan da ake saboda mai babban mota biyar aka ɗora mai kaya ya kwan talatin a cikin mota ga kuma a sha'anin tsaro to kaga wannan duka yana daga cikin abin da gwamnati ya kamata ta tsinkayo kahin a zo nan sannan ita wannan gwamnati lokacin da ta yi juyin mulki na ga gwamnonin jihohi yi tun daga na mara da magaran da sauransu duk sun wuta sun buri wuri cikin karkara inda ba a samu abinci ba sun tattaro wannan sakamakon a hannunsu yau da suka tattaro sakamakon me suka ma al'umma tun dai wasu magidanta suka soma tunanin nesanta kansu da ita kanta shinkafar domin maye gurbinta da wasu nau'uka na kayayyakin abinci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 ciniki ne nake so na wake don suke da DW hada-hadar kasuwannin duniya. A daidai lokacin da azumin watan Ramadan yakan kama cikin wani yanayi na hauhawar farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Yanzu haka dai 'ya'yan itace irin su 'ya'yan tsamiya da ake yin kunu da su, da 'ya'yan inubi da sauran 'ya'yan itace daban-daban waɗanda ake yin buɗe baki da su a wannan lokacin. farashinsu dai a kullum sai ƙara sama ne yake a cikin kasuwannin ƙasar lamarin da a wani bangare kuma ke bunƙasa cinikayya da harkokin kasuwanci tsakanin matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa musamman ma dai masu safara da fataucin tsamiya daga wurare masu nisan gaske. to yana da kyau gwamnati ta kalli wani a matsayin wani dama da zai kokari a samo iri na irin ita kanta wannan tsamiya din musamman in seed wanda irin aka inganta su kila ko da ake zuwa daga su kasashe na duniya a samu ya zama an yi gonaki da za a samu a faɗaɗa ta kuma al'umma su ƙara samun kuɗin shiga. shirin hada-hadar kasuwa kasuwanni na wannan makon wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa. Zai yada zango ne kaco kam a kasuwar tsamiya da ke a bakin Dogo Kaduna domin duba yadda hada-hadar kasuwan 'ya'yan itacen tsamiya da ake yin kunu da tsimi da sauran abubuwa da ake da su a irin wannan lokacin. Sai a kasance da ni. To madalla a Najeriya dai dillalai da masu farin 'ya'yan itacen tsamiya da ake sarrafa su ta hanyoyi daban-daban sun fito fili karar sun bayyana cewa yanzu kam lokaci ne da suke cin kasuwar su domin kwade ta ko'ina a fadin kasar musamman ma dai a yankin jihohin arewacin Najeriya nan ne inda kasuwar ke ci a irin wannan lokacin sakamakon yadda yawancin al'umman kasar ke amfani da tsamiya wajen yin abubuwa daban-daban lamarin da ya haddasa karin farashin tsamiyar a cewar wani dillali da ke safar tsamiya zuwa kasuwannin Najeriya domin saidawa Malam Bashir mai tsamiya Kaduna. Inda za za kunu to sai ka nemi wannan tsamiya kuma ana sa ta a cikin maganinuka daban-daban ba sabo ba tsoho kowanne ana amfani da shi in ya tsufa ma ya ma fi amfani wurin magani zaka ji ana neman tsohon tsamiya wurin magani to musamman kuma yanzu lokaci ne na azumi akwai wanda bai ma damu da kunu ba amma in lokacin azumi ya zo yana kokari ya dan samu dan sha abu mai dumi wanda zai dan samu warwarewa ciki babu shakka dai ba karamin kudade ake samu ba irin wannan lokacin da sana'ar tsamiya hakan ne ma da ya sanya manomanta da 'yan kasuwa ke bayyana yadda suke ta kokarin safararta daga karkara zuwa kasuwannin birane don saidawa a farashi mai rahusa a cewar malam bashir mai tsami a kaduna musamman ana yawan gaskiya duk gida kusan yawancin gidan da ka je ba wani wanda zan ware ma yawanci ana amfani da kunun nan to shi yasa irin wannan lokacin idan yazo zo za ga tsamiyar tana tafiya sosai to tafiyar da take yi ana siyan da shi yasa za ga ana yin zuwa ana siyo ta daga kauyaku ana shigo da ita buhu buhu ake sai da ita kuma an ga duba kamar lokutan baya za ka samu tsamiyar tana da dan sauki fiye da irin wannan lokaci saboda lokaci ne wanda aka san inda an kasa ta za a siyar da ita to shi yasa in an kawo in sun can za su kara mata in aka samu ƙari daga can to sai ga in ta zo kasuwa ma dole sai an samu ƙari to sai ga farashin ya dan bambanta da na baya saboda yawan amfani da amma an azumi ya wuce za ga ba wani kasafai aka fiye damuwa da ita ba dan za ka iya zama da tsamiya sai kai kwana goma ma baka cinikin tsamiya to farashin sauran kayan 'ya'yan itace irin su inibi da sauran kayan marmari dukkanin su suma dai sun yi tashin goron zabi a kasuwannin kasar sakamakon yadda ake bukatar su ta kowane lungu da sako assalamu alaikum sunana usman mai lemo gado hall alhamdulillah alhamdulillah kasuwa tana tafiya bakin gwargwaro amma dai gaskiya shekarar bana rawa daban take da abubuwan duk sun samu canji akwai karancin kuɗi gurin jama'a kuma ga tsada kaya muna sai da su lemo kankana abarba apple ya itace ne to dai gaskiya apple ne bana ba a sanya sosai dan mutane suna so amma kuɗaɗen ne babu saboda ana dai siya bakin gwargwaro ba lafiya Dr. Sama'ila Ancau wani ƙwararren masanin tattalin arzikin ƙasa ne da ke karantarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke anan Kaduna wanda ke bayyana yanayin kasuwar tsamiya a wannan lokacin da kuma yadda ake rububinta sakamakon mahimmancinta. Akwai itatuwa na tsamiya wanda suka samu a zuwa sarrafa. So kamar a daidai wannan lokaci da yake lokacin azumi ne dole bukatun shi bukatun shi kan karu. Za ga mutane saboda akan yi kunu, kunun nan kuma yana daga cikin abubuwan da mutane suka ji daɗin amfani da shi musamman kunun tsamiya akan yi kunun tsamiya da shi da kuma ɗansu abubuwa kamar su tsimi da sauransu to musamman dai kunun tsamiya a wannan lokaci da yake azumi ne dole mutane suna bukatan shi dole za ga bukatan ta karu. To saboda haka sanadiyan karuwan bukata din kuma za ga farashin shi ya karu. To kuma kusan za a iya cewa akwai karancin shi saboda yanayin da yanzu ake za ga ake tsara itatuwa ba kan gado da dazuka din saboda magana neman itace da da kananjir ya tsada da da gas ya yi tsada da da hata waɗansu abubuwan ma haka da ake amfani da su wajen koda bayan gidan irin su ah, shanu ne da sauransu duk abubuwan sun ƙara tsada shi ko malam umar abdulhamid da ke zama sakataren kungiyar masu da hatsi ta jihar Kaduna kokawa ne gami da tsadar farashin tsamiya a wannan lokacin. Da ta daraja kowa da kowa yanzu ita yake nema wani bai zai sha koko ba sai da kudin tsamiya kuma dole ne ta dan kara daraja tun da kowa da kowa yana son ta yanzu yanzu halin da ake ciki. Ke zuwa wannan lokacin dai masu safara da fataucin tsamiya daga ko ina a Najeriya